to menene naki sa ido kamar yadda na faɗa shine naki kuma shi wannan shaye shaye babu maza babu mata ba kuma yaro babu babba yanzu ya riga ya zama ruwan dare a cikin mu kuma yana da matukar illa ga matasanmu a yau babban illarsa ta farko za ki ga duk matashin da ya sa kanshi a cikin wannan harkar ta shaye-shaye za ki ga farko abin da zai fara tunani to duk da sun sha hankalinsu ya riga ya fita a jikinsu komai za su iya yi za ki ga sun fara ɗaukan makamai sun fara sa kansu a cikin harkan sara sukan nan dan su ɗauki makami su kashe wani ɗan uwansu ba wani abu bane saboda sun riga sun fita a cikin su sannan illarsa ta gaba za ki ga sun kasance ba su da ɗa'a kai a matsayinka na uba ba za a girmama ka ba a matsayinki na uwa ba za a girmama ki ba sannan duk wani wanda ake ganin shi da kima da daraja to ba ba maganin girma a tattare da su za su kasance babu da'a a tattare da su to kin ga shi ma wannan an samu nakasu a cikin al'ummar mu sannan illarsa ta gaba yana kawo musu babban matsala a cikin lafiyarsu yana kawo musu illa sosai a lafiyarsu wanda idan abu ya tsanani daga ƙarshe za ki ga har ya kai su ga hauka wanda ba ma fatan haka to a nan kuma ina kira ga iyayenmu da 'yan uwa da makwabta da ni da kai da ku da ke gaba ɗaya da mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wurin ganin mun kawo hanyar da za mu bi mu gyara tarbiyyar matasanmu a yau domin matasa su ne ƙashin bayan al'umma to jama'a duka-duka a nan na kawo ƙarshen wannan shirin da fatan waɗanda aka yi kiran domin su musamman iyaye kamar yadda na faɗa za su ji za su gani kuma za su sa ido akan 'ya'yansu saboda mu samu al'umma na gari a wannan lokacin na gode da fatan za ku tara a gaba don ku ji wace irin tsarba nake ɗauka muku da su ta ku har kullum na fesa ke muku fatan alheri mu huta lafiya